وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إننا أذن شبيني كشهر رمضان يا كوتش يا توب بوبا بمون بغني na ji dai da gani da yi tsafo gbanwoye tsatabaci ya gba igun ga gute bayan kalandar shamsiyar insha Allah ike da bai da fi ba wacce kwanan duk albarka wani ba ne ji karatu ya littafi ko na Allah ta wa ta'ala ce a nabi wa ciku a nan Muhammad nan ah, ina musu ko su wannan karatu yake ne mini bakwai suratu yunus ne yanzu karatu bai nan da zube karatu adda ayayen rudigani bai rudigani bai ni ana Allah tabaraka wa ta'ala yaji a yayi gan wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna kelele gwa kuri zawangiji Allah mitwa sai ya fa inna dhanna layi yughni min al-haqqi shay'a kuma lalle fa addi kukukenu kukera yayin yayi woye bayan gaskiyo na bọ́nà ẹ̀pá yóò gaskiya mai yi mun ji bayani a yi ga azonnu min istilawin ƙur'anin mai bibi ma'ana ji kakayin adaba na jaji amfani gani mai kalma azonnu min ƙur'anin mai lama na yake ne na alayyar wucin rundu wuce da kufin min ƙur'anin nínú ogun ká tó ti gàn àyíyọ nínú súra àwọn tí kò bọ́ sọ́rọ̀tù haqqa fa'amma man ata fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha wa mukrahu kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya alayki ma aljanna lokacin ga ga alitafiye tumiya mi gwagwalo igogo e ine mananta ne mulakin hisabiya lalle mi pa ya gami a gumbe gagbai ya alakhairi ya gaba ya aljanna man jiga na mafa ba gode ma kikaya wani littafi da alu gube gwagwalo ya nutu ga garama yin sukun gama gube ne ta kemne daga manayan abban ne ina yan da ci biyo kemne gaba na ya ti manayan ya ke ne wani wani da da ce ti manayan shakkan alaisu kula ya taɓa zuciya yi ya ti labarin annabi nuwa min suratul arafu lokacin jama'in da an daji fi gabi kawalan malawun lafi na kafaru min kaumi inna lanaraka fi safatin wa inna zunnu min al-kadibin <clears throat> man jige ce itikadu gabo yo amma al-mashkuku fi kelele a jama'an dan daji <clears throat> min ya jama'a na binu wai ga galibi ga inna lanaraka fi safati idele wa na binu wele da min wa mabuce tutu fi safati ya daga wabai tawo ku ci gasu ko toto wa inna la nadhunnuka min al-kadhibin ya bogo ya kpo idana ni ci gaba na suci ibo don man shiga itikadu raton naimoni amma a itikadu ne na al-mashkuku fi wato bankurta yegba na dilanka ya shekana amma kan da ci zon na ju domin kurajo kem na mai na jin khairu lo bai nan ga aja da zabi kan da ce ti al-i'tiqad al-mukhti la misali bai ba na tuce ga ga yayi wallazina amanu tajtanibu kathira min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun ẹni zai ma di jine pe abi doku doku e pa ni e pa ni bo sai shi bi mi ni e pa yo lefi hadisi magaya na inna fa inna dhanna akdhabul hadith sai bago azannu mai da ma'ana ji ka kai ba istila istilawul qur'ani gala kan dando ya ji wadata bi ilimi tuka gine ga dai larabci na ga ji fasaran qur'ana shi tuka kan dando aya ga da dai ki mai wanci kwana ji shi da na ki ji bayani dai e hmm, tuba daga bayan sahabe da wani jila karatu ne qur'anin Allah fassaro daga gintara muhammadu wani. Sahabe wuce ciji a madrasa madrasa shi ke tafsiri na jawuta bi ji katunu kyaji bayani karatu na yi jiya ta bi wuci jino ta bi ci goyin sayayi no Ya bana bayanin shi da bayawo a al mufassiru na tabi ne. na bayani jayo a gayi karara daga bayanin na dude ni su manya ba na mamanya jar wayo na ba na sallallahu sallam na amma idan da gawo gaga an yi fassara da ba ka zai wani to wata ke wanga gai za jayo ne ji a gaga dara ya ji ya a dai ba na kitso ne ba bayanin na wa daga basa sahabin ci ko gaji da ji wa karatun fassara qur'ani na da ya ci gama ya ce ne bayani da ga ma muhammadu amẹ́ta gbá bẹ́ṣì ṣe gan múdé lé gan a ní ní aya yau ẹgbẹ́ kí gbogbo ẹgbẹ́ fásara bayani na wude yin larabci na to lalle da na mafi duka so insha Allah karatu ya na kinan na aya ya rudu da gubaci Allah ta baraka wa ta'ala ga yi ga ma kana hada alquran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله <clears throat> توتنا وزن كيف تشوني قاعدة قرآن النار ufe na a tsadin wana min juni na daga ba za mu ci rubin su kwana ba ƙurani na yi ca ma yi labiya asali iftirawo daga firya izo la ga manobe so na yi labiya ti ga manaba daga ba za mu ci su ba da ba ga kwakwara yo so kwaye yi jini fi da wani ga qur'ani littafi daga koyon ko ngalan to annabi muhammadu to walakin lalle lamarin bai fife ƙurani na wale da dana tasdiqan ladhi bayna yadai gaskiya wani lawo ya littafi na shi da yuna ƙurani gwambe littafi na shi da yuna ya ebo kibo kem na littafin ci na shi da yuna daga ba su kuma fe da yuna a ci ga ƙurani sun fe daga ba su ko da yuna daga ne zubayi nina a gudu ji kabo a gudu ya littafi kishi so ce jini bigan da alali bai da yi yau taura injila zabura ji sufi ibrahim don da cuji na ji yi kyauta su kwake ta ya kur'ani ba nlu ya cucu na ji Ba ta bata kur'ani ya kagoya ma gaskiya goyi littafi gaji lawo wa tafsirar kitab kur'ani gaci muke yi bayani ya littafi wage wago ke ki sokuno da ci qur'an wa de ke hukunci ka kayan tilitafin sokun la raiba fi ke ba ke ji da mini qur'an ba min rabbil alamin in fefe bin daga kwai tsoci ne to ali ta fatan ali ibn kafir al-hafiz ibn kafir rahimahullah wuce bayani a yi ga qur'ani na wadai da dana mujizu yoyi a nabi da alaihi wasallam kemila annaba ne shi zane da tutuna ne shi zane ina ga yi ta kama zamun ya abu da muka su kwazo na mujizu ya mu anabi gudu da wuyu a jama'an shi ga lokacin annabi musa <clears throat> alayhi salam ina kefe ji ta kama da yi zamun ce na ga yi yamma ga mala mujiza na su kwala annabi musa na ga yi yi cikun zagaye fe matarci kudana ɗaya eh, na wuwa cewa ga zane mai muna manna ce ma daga ba su kuma na fe mu ji zuwa <clears throat> da mu ji zai cikunne in caji tabbata ya zane ji fe mai lokaci wuce na gasa lalle na bi musa biya a ibi yi na ujiyen maya <clears throat> baki go aya ji maji batan wa matsukun cici sukun no ma je wa ma da da ne za mu batan ku ji kuma ke da jin ba je sukun ma ne za mu na ya za zama ya na bi sai na fefe be mu ci na ga ya tibbo cibe ga fefe be yo su kwa ta ni isa tuna mu ya mujiza ji yin gusa batin gido ga da do ina ni bi musa da gozi ni ga lagwa fiu zadiyayo wala akma wal abrasa wa yi mauta bi idnillah zajaje liwa anabi anabi yusa gulanaki be izini sokwe zajayayo amu mai bonci kujiga amu beje ala akma wo amu mai bonci nga ye tsada yu bo yu ga du ezini won wa be sokwe e ya pe ene sokwa ji mutiza anabi isa na amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin wani ina filaji ga sanin gai albalago igan e magan eh, adda zukun da cikin gafe da mini jari ga gaga sukulu kas sukulu kas zukuyo ba na ga da shi ya kan lokaci jari ga da tunanin mutukan ga amma a eh, tunanin da ta a aga ya kan inu kwaci febe febe kwani da nuna wani magaga nan kuta ba wa zafe da wuga ga maga da kari da mafi na na ya ba hukunci daga wani wagage wani wage wani wage wani wagage wani wani tu kem na jiga da jina fe ba hukunci kyau na biyu da jina na bi gaji a gaji fe ba hukunci ga gaji da kari mu ci ko ji kan ga fe ba hukunci annabi ba

الصادقين أم يقولون افتراه ngba e gaga ga ni lo mun jaja ga almunkati jo almufassira a jagin fassara gan babba ne gan da hamze kini giba ba na wagali amu da jin da yi na wagala amza a tuki ma na wagala bani ca yaki kini gibubu da amza yi kuma ma na nila amma fi gairi da qur'an a ci ga mun jaja ga fi gairi da qur'an so am yakulu naftara ma nuyi bal a yakulu naftara ba eh daga daga gan ba ne bisa ta qur'ani no kula nan biyaji da fatu bi suratin mithlihi <clears throat> ndai ga ni ga chamu ga za ni ga bebe je so da fatu bi suratin mithlihi e bi ga kutun ko chuwi wai mi ga chamu ya dai dai suratin mithlihi suratin mithlihi kutanci sura kawai sura na babba ga min qur'ani na ga ke <clears throat> inna atina ko biji da ya gutana inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar ba nu ba ba tuba ce ba ba ye adadi ayu wani tsabi juye ba dai kama ayi tsabi Allah tabaraka wa ta'ala min suratul Isra'il wa kun cibdan na bani ga ila yawmil qiyama wa yi saya qur'ana yi saya kullay ni jama'atul insu wal jin على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da ya zama yi ba ta tujin mu ya ga kan ba kan a ca da bi kutun ku ce qur'ani la tuna bi misli ala bi jubaiwa alayhi kama su kwallo bin ya bane ti sura ne wana a cikin lubin suratul bakara bu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa dawu shuhada'akum min duni llahi in kuntum sadiqin amma wa law yayi wa la masala da jinna yayi min suratu yun suratu hud na am yaquluna naftara kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ya kai da ga alibi tsa qur'ani na biyo to ya bebe ka sura guwa mini mu dojiye qur'ani ya bebe mi to daga na ga bebe da shi qur'ani ya labe ni ba uta ke a ga bebe ka kutu ku sura guwa mu ya labe ya na me ci gato kan wa shi kwaye sura ne wato kawai da junga ya labe labe da su mai labe ya idan ka nito suratul isra'i na ja tafiya ga da da na bayin suratul isra'i sura makiyu. ma bakara na ke da ja tafiya ne makiya a ah, tamam madaniya wi madaniya wale daga sura suratu yunus isra da hudu bata ya aji tafiya ga ga la da qur'ana bayin labin ga ga labin mai labiya nga mala so ko abita ta diyan suratul bakara no min madina wuce da kuji da cewa no ga ga fa illam tafalu wa lan tafalu daga ne ya ga ya ga da shi mai labiya no ya na shi shila ne ya larba ne shi kai la da ji qur'ani bi wa innan na wa lan tafalu ya tabalu ne ware junukin a to kimalan kin ga ya labiya no qur'ani lissafi yan dundu yan buciwo hujja bal huwa bayyana tun fi dina alladhina da ilm adadi a alifi wuji adadi ba wuji adadi ta wuji mu fiye gbaza an fiye gbamu musulmi ne fiye gbaman shi eh? har da ke misali maka ala harafi ni ta be kurani ba ni na manji guta ce dagozi na a harafi kaza labe ba kaza kuranu ci ma maga hukunci badago ga alama jina ka maga ade da ju butu abu ku ba da pata jina eh wa bi da rafin ne me wa ki ka rafin ne addin tafi ne da zuciya ji faruwa na sai qur'an so arafin ne biya a ta daga ga kalmar ne a ta daga ga aya ne arafin ne mai dibwa balantana ta daga ga a kalmar mani ko kuma aya ne sai kuma lissafin da ya mi gucewa wajen wa manista tatun min la e ce yi zanaka bayan na zuma su ko na gudu jiru yayi bai ci ne ne lege ya labe yin ci da ji kurani bayan buwana ya gu labe yin zo e yi zane ziga jiri na gato e e ya bai bai jiri yayi ikuntun e sadiki ki amfani ya yi jin nan manista tatun yi zane ji gajjaka kan buga yayi nan yana la tun fassara bai yi na wurin bayan suratul bakara wadawu shuhada ku min dunin la'in kuntun sadiki a ga wani jini bai wadawu manista ta ci min dunin la'in kuntun sadiki ya ga ne ga ga ne labin na inda daraja ya qur'an tun ga ga ya ta ba hukunci ma in zane zabe cure yana eh inji ga dole dole mu ita musulmi ji ba kawai kafiri na yace ya gato bayani qur'ani dana na me labe na dana e bayan ci ne ne takare qur'ani da ne labe na kici gwa kago abaji raya ya ga ga buga gade ga ga ya ga kun qur'ani na e bana wato tafawuk na qur'ani ji ta ci littafin na man shiga wato janibin ijazin nan uji gaga kafayen lafazi ba kawai yare to lafazi to ma'ana ƙurani ya gobe ba ma'ana ba ku ya gobe ba lafazi ba wato yi gaiwa ga yi ji fahimta ya masalan nan ya ta yi na ji faruwa lokacin ƙurani feci nan lokacin su kufe ci ƙurani ya nan muhammad na sallallahu alaihi wasallam wuce ga bayani don gurku a nabi ya ji feti kurani bi ba mu ci kawai yin gajin awa ce cijin musulmi bi ba mu ci kawai zane jimin wai goya mu ce ya mamaki a ce cikin bu gajin musulmi da nan larabaja yau irin dondo to yi gwada to zuma na ji wala arabci da ban dondo na ci misali doku doku ya zane jimin musulunci jimin musulmi lokacin a nasu da alasalin na gbigba ne. cece sai na umar ne cece sai na amza ne aga yaya ta yin sai na umar ki a guluci ya musulmi ƙur'an sai na umar ya musulmi itira nasu da nasirar ya wuce a afuwa dubuwa ne bi ya wuce wani dai cina ta wani bi tubu da ya wuce wani muka sai na umar to sai na hamza aje musulmi suratul haqa al-haqa nga anabi muhammadu fe gbọ́ yi masalaci kaba bu fe ji sallah bai shi sai na umaru mallo masalaci kaba wani ne ci cike tupa ka bu ma jida don enu kwaci yau mu yi mamaki bai ci nan wani ji mamaki yake na aye da zanu ci ga lalla ga bu ma jida ga enu kwaci yau na can egwurin ba wani anabi ya gbaka tugan o ma huwa bi kawai sha'ayi Kolila ma tu'minun wala bi koli kai qalilan ma tadhakkaru sai na muru ga lokacin shiga musulunci yayin cin da kwaji mu sai qur'an wa gadda ga wa lokacin tirwa ne da shi gan suratu tan to mutu qur'ani ga muji sai qur'ani ga yau cikutubale utubatun rabiya lokacin na am sai na amza to sai na da abin musulmi zona yi yine yayi tsayi ci wuce zumai zumaya guwa ya nabi da alaihi lambar wuce ma gota fi makaci fe ya damuwa bai cina ya ce ku ga wa gizi ga kila ce da ajin musulmi nuna nun san sa ji ba ne ke da ajin musulmi musulunci na sai na amza lona da zai na mori na waje fitina ya amma mi pe jike sai na amza ya ce musulmi mula gafo wuta sai na murfe ya musulmi nga ga wutu wutu mu rabiya ce ga dan daji miniyan majalisa abu ce ga to ina da bace da no da zangwa mun san sai je la musulmi <clears throat> ya ya je da ni ayi e kureshi ciji e ije da ni mi da ne muhammadu ye mi de shawara e mu ci da layu de bula dinin lugwa wa yau a cewa gaga kauna bani a kato shi ke na da daji mutu ba gaga ga biyu man si ji bayani mai tare ji bayani ga mutu ba da ba na bi sallallahu alaihi wasallam mun shara da kureshi ci yana da gunare amma ba da tuna kiwu ga na biyu daga na ga yanzu wani unu kokoro wasanin umma magagan ya rasu rasulallah itsamila bin daga na ga wani lugba wa mai gawa shi zumana waye ga muli ga dukiya wai wo iga dukiya yi ku ya kawo bata da da dukiya ko jagona tin babu bata da zafi dukiya ko na waye mulki wai wo iga waje su ci wata ji mulki gancho iga mulki rubawo utuba ega nawa ga bata nan fe ga ne fe shutu ka fe ciwo sallallahu alaihi wasallam inda ban sa ga gana annabi ga shi tubawo bismillahir rahmanir rahim bi da bayani jijiga e ba ruwaya na al-mubarak furu labin ga bi da bayani da cijija na jugu na shitubawo fe ba suratu sajda e, suratu fusilati bismillahir rahmanir rahim hami tanzilu min ar-rahmanir rahim wuje lo duyani don har da ba su sujada wa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamun annabi ke da da sujada wa sujada ji ba ga an kalli yan utuba mashi ba musulunci aka dun kwanye wanda wani sai bayan jama'a na tuntuna ibo na anabi sa karatu ba na gani na anabi gabi na nga dana bayani ni ga dana sallallahu alaihi wasallam bayani ji ga a ah, na je da ya hmm. e shi tupe wo ba hmm. aya qur'ani bu ba ntigwe anta wa dhaka bayan no bebe na eju dona otu ba mo de kizuni no ma be we anda anda ko re shi kibi, kim no da jibe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agun shi na kuga ga warayi inni samitu qawla wallahi ma sami'tu mithlahu qat mishikuti da su kun ega eh, na mila taba wani ani mai wani nan ni dai wani ni kwaci je ko ni ma wani da je jutu ba daga su ko ka je wani jutu ba na amma mila wanda da shin da ya wallahi ma huwa bishai wala bisahr na ne jinya na na majiyan ma wala bil kahana wuje ega eh, mi su wani bocija ya jama'a kureshi ci ya mituni a tiwuni ya mituni na wai gwamnati shawara nan na yayi nan ya khallu baina hadha ar-rajul wa baina ma huwa fi yulugu baina wanjiyu na ga ju ga mafata zin yulugu wanjiyu dana ji ma la e fo wallahi shi kuti ga sokoi e ga na wutu ba ga fogan wala wasa kiu ga ngum shi ga sokoi e sokoi la yakunanna li qawlihi hadha sami'tu minhu naba'un azim e ga na mi wani su na, labar. lamari labari ya gami sunci wọn agbọ́ta ẹ̀sọ́ ya gami sunci àbí gbàgbà ẹ̀sọ́ lamari kura ní jẹ́ lamari titin ya tabbago ya gulugu fahimta sibu al'arab n gada gume larba yi <coughs> zaba zuma ji ba nun gaba ya ji bayanin musulunci ana cugira yi fakar kafe tumu ya fudu eh wani ya za ana la'arab amma gaba da hajji nan salata ta laraba ne kina je kwata mata kinkin kwata laraba shi gikun fa mulku mulkukun muga da mulki ya yi ruyu nga ku ya toga ku wa izu izuku zantu zante ya wa masu asada nasu biye to maga da timananci be duwi galan dondo akaza shi ya ga yo ngai kiki muni kike labaji bata wani ya so ga ku kya wa na saharaka wallah ya abul walid inda da waje sira eh amma ga tana mu hatu no ga azara yi fi fasna huma badalakum ene din miji fahimta na ga ya ne amma na ga yayi ne da ji so qur'ani kan dondo etan da jin da muhimmancin sarai ya bai ke na kurani ji ciwon mu ci gama yi da mai cafe na wa juwai na nana ya cafe na wa juwai su zan don doga ga gai ba wu kurani kun ba wa na ajiye na wu ba ne ajiye na wa ba wu da yi na gama labi cici wa ciku yo so kwa wa tara wa maka wa magba ka wa malarabci ba aja hausa kawai la mabba wa penu yina o pena gana eh jibai na sara wa ma da waye ke qur'ani na bayanin qur'ani na yadda mun waye gaba tun bayanin fikin fi hausa litafi na sara age ji mun ke fi bana na amma musulmi ga mun je ba ba mun je ba shi litafi ne ji ba sai da mun duba nti ga kin wa wabo ga ga ya gbeji wa wabo waga waga bano da ni wa kin je bayani kin wa jira wa ji don fa ma za ba da haqq illa wa ga go ba hu qur'ani ga ci guji ba wa idima wa da wasu wani wani ma zo musulina eh doku doku fi mun da an je ci na ga babu ga ya ki gona ba ga bu ga ke da dai biyu بل كذبوا بالحق لم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه آه so ga a nje ne ce ba ada ada ada yana amma kije bayin ne mu bana e mu cika alaga da manu bi ma'ana qur'ani na mun kija ilimin mushirki gaji umma qur'ani kija ake na qur'ani na nga bala a ci la gaga mana barkar da gudu malam ya fito bi a yi lam na fahimu alquran ati fahimta wa a gabi mawacin gwamnati mai ga alhussein ibn fadl a ga haltaji da fil qur'an eh bi gan gangba wale min qur'ani bayani na da zai tiye ga yiki mana larba za ta daga manja ila shiya na adawo a ga yin zagar da rafi boye ne wa Allah ya wuce gan ma ji gaba da yi wuce ene ya ɗaya na mu ci gaba da yi wuce Eh, al'insana adubu ma jahila a ga waje bayani min qur'anu aya da ba min qur'anu ne la bayani ga na wuna kelelle e za ji ga ba bayanu ga dara ke buina ga yi mana wule bayani ga wuce ya fi mawda'ani aya guba min qur'anu ya mafari su ku ga bal kadzabu bi ma lam yuhitu bi ilmi hmm, ala la mun akiwi aɗe no ina nga mala atula ga gamano aya ba ci ba na so ko ga gawa ibn mi ati dubi yin fa sai kunu na hadha ifkun qadim eh, daga na dan daga ji ade ba ga qur'ani ana aga ide le da ifkun qadim e gamano yo amu gamano no suke juworo juworo ju ya gamano ba ko ba ko la panji sai kunu na hadha ifkun qadim so ne da ke ana jiga ya ka abikin ga ibe jiga ba bai wuce jayan wuce yi maki yana fassara ne da wani mini fassara na manji da zabi yana gan bal kazzabu bi malam yuhitu bi ilmi ke ne ba ba go nan ga yi ga kafiri ji alqur'ani la ga ga mana ya ji fela ya tusan na be kano ga ga ga alqur'ani za ga mana ma ke na zamu ci ya jawa ga la fassara wani ma a'a adda zai za kurani ga mana wani ebona waga gumu zaga mana mu cewa da daga waye da jigan gama na guwe zamu ci ci daga mana mu ci to qur'ani ji gama na eh za qur'ani gama na ade lu ga gama na zana ji be lu ina na ga lu ga gama na da e baki bo bi malami hitu bi ilmi amma ilmi bi qur'ani kija fasara ba ci ci da mana mai ke da zabe ina etibar kan da bo bi malami yuhitu bi ilmi ngai e gagan ai lam yati ma yawunu ilayhi alwa'id illa law ra'aw al'azab ma kadhabu fasara nagai fasara ad-dahhak wa ashad ad-dahhak ibn muzahim min makarantar madrasa tafsirin iraq mai gagan wato akurani na mana e wakin bo e wannan alkawari da jana qur'ani jana ga da ke kaji ma da galibi muhammadu ya alkawali jadani mujayen azaba na eh ala ma alkawali ni ci keja bi ma'ana alkawali ni ci la ciya wula tsaya wai bede goro sai lokacin ga be cina ka ga ji ma ni biyo ita ba ta gwa yau kadin man doku doku na ji da zai ta fasara ba cikin nona ke daga na alkawali azaba na ƙurani gaggunan gaza na jimani da na biyan ba ni biya ga ci na azaba wani daga na azaba wuce la tsano la ji tabbata wai bebe da yin golo na gala ce la ƙurani gaggama na wadan ma ya ci yin tawilu wale bayanin ne ba fassara a cikin na ka wadan ma ya ci yin tawilu fassara yin ƙurani e tinye wayido ya a zabo daga na wula ciya wula biya na galaci ce luga gama eh, nan kaza lika tazaban da zai da min kwabbin a ci ga gazanin shi zai na a fiye littafi na a ci a tucaji na a fiye ga gama nan fanzur kai faka na waki batu zalimi da wacce la ke mina ya jake bayan zane ji fiye timi na abin oku na dafe na inda matigiya ne matigiya kyuban Wamihun mayu mini bihi, wamihun malla yu mini bihi, wa rabu ka an lamu biyu cini. Waminhun taace a ba ni mayu mini biyi za ni iya jima'a ni ganbe kur'ani na. Ɛ da na ga ma na ce yadda a zama a yi ma a yi ma mai junubi ya tace alul kitabi juna ne ala littafi ana amma man jiga bayani yi na taji gana ga manya <clears throat> alkurtubi wanda su biyu ga amuru fi jami'in kufa minhu taci kafiri jo yin shi dondo ya zaman dondo ta ci abuwa da mai yi omini biyu zane ji ajiya da ta ci kafirci duk wa ajiya imani ji ga ƙur'ani na a tun ga lila kuranu gai ba wai su kunu lalu a lita batana wa minu wa mai lita ci abu man layu minu bi ba ne na waga majibayan ci batana wa yaya a ji jimaniya a wanda karatu wacce ko hmm? na biya ne daga tariya na bi muhammadu ne ya sallah da sallam annabi nan wa magaga kuma ajiza an gina da balago na da fasaho na amma mawazin na ji daga mitaci ba wa an zira a shira ta kala akrabin amma abu da abu shi jimanin abu talib shi jimanin abubuwa wa minu mallayu minu bihi wa rabbuka alamu bil mufsidin so ce wa mada kike da ni je ji ba nan ana ji kan don da yayi ga yayi wona so ko da kike alai ga wazi tabbatar da muna hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wai yi ga ma min nabiyyi min al anbiya illa wa kad utiya min al ayat ma amana ala mithli al bashar ajja nabi na shi zamina annaba jona afati su koyu ayaji ne tukoton ko taya wuci jonga jama'a wuci jima'a nona wa inna ma kana nabi utitu wahyan awhawa lawi layya amma yana su kulla wai tuwa yi su juwa wuya wani gaya alkur'anu fa'arju a kuna aktharuhum a kuna aktharahum tabi'an me ji fata gani ga fi zana de zana ba mabiya ga patan zana zalami tuni na wa gani ba ni ke pata shi da so bago da mini na ga wa mini mai yi mini biyi na manda ci biyu ga ma da daga ne ga ne ga gabe wani ga mai wayi na su kula alibi sallallahu alaihi sallam na a ga da nurin cudutu al-ƙur'an a da da mini zane zai ji kafirci na wani zai layi ma na da ƙur'an na wa mini hum a madaga mini abu man layu mini biyi zane ji ji ma ni ga al ne ya na amma mana ciga da mirin huduncin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wasallam gubabu daga nigoyo ya bada sako yin ƙur'anu ga ni da wuyan sai gogo ni nigoyo fassara nigoyo waga ga guda tun annabi ni nigoyo waga ga guda tun kitab bate ga ni ba tsare yau wa rabbuka alam bil mufsidin su ko mu da kike da ne ji ba nan na'am

gada ya gato etunde de migalo na wuye mi mm, kama na mutu da dagu wuye baye bo to kenne ya luga da juyo da na ɗan eh, da mi sama agbon ko walakum amalukum nye to mai nye kemna alkhairi na miga ji kwata na miga wa amfani wata na mai lega sharri yo maji sharri ne ce lega sharri yo na tonto to da mi to ga mu ga bo ki ruwa bo walakum amalukum nye mai nye yana waje jikin da su ko ga idan mutum na tubakar wani tilka wa mutum falhalat kasa bat, kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma nan shugana a agwaga da etugur na gado na winya na mai ci gado na winye wadda ta sami na amma kayan ga amalu a na ga zane shi shugana biye gan ba kimala a ci ka kaza ko kila a ci ji yi ya ga ga biye gan وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أدينا يقبل دندنا سي يتنو غادونا وأن سعيه سوف يرى يتنو غواني غبويو غالي غبويو سيبوكو وإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم غاغني يمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي na nima a amano egwa ya afo egwa ya wa eh kene ni gaji na bugwa bi mana wai ga lezo ci ga mi jo a bi ga tie ata ala ya ga bane zuci awe bata antum bariuna mimma amalu egwa ya wa shi na mi lona wa ana bariuna mimma ta amalu ni tuma wa shi ne ga lona na kwa washe tuye tuye ko igaba e zandun da zandu a wani atuba ga waya neman ya ga gobejin ne biyan wani ga yi tuye jikanu ti fi gida mu a to bó so kó ìtù lẹ́yìn efin ní ààbò wọ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ zúrò ájú wáyà sálà ìdí sáà na lokacin na wanga daga waje zuru na waje ya gaba wa febe zuru zuru na migaji na wunyeni yawan mai nyawe wabe ne ya gama fe nga an gama wata agwa ya mina mina jini sa wuce to nuwa ni wabe ni ito tsakani ito bude jira muso ito shi so a shiga kwalibin mu ke tuwo شوفوا ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم تاتيكا فنجاجو أدم من يستمعون إليك زانا جانا فيش وعليه محمد تبان من جم من جم من ننا معنى الذين جم ma'ana alladhina ismu mawsul ya jamo bana ngo jo ga kemman na kemman a jan fani gali bayi eh ya bayni to mufrad to musanna to jamo sila kemne sila ga bana ga wa ki ki kini gi ba won sila inda bana kiyo yastamiu yastamiu ilayka so daga sila na rai to ga ga san man na na mana allazinu do wa min mutaci kafiri do allazina ajaza ne shi ya sani wani da kai shi tukwa wani figar na qur'an yaji fata ga ayo afa anta tusmu summa ba nabi zane ji tukwa tenci na jamu ya asom zane ji tukwa tenci je wa gana waje na waji wa ta ya ga yi wani walau kanu la yakiru abi kaga fe a cije to an a wani uzira abu guba a gada ne ci kwa ga wani abu gada ne ke ji hankali a waga ga gawa ga ga zanen ba uzira uzira ta ne wai waga umma to hankali a zai wani jin da zai mushriki afa anta tusimu summa wala ga waya da ne tubatin ciji na walau kanu la yaki no ka baga ta da hankali a kemina giri da zabi zuci to na ci gadi a tuni nan a ci gama da ila mu kiyama iza yi da tubatin chayo e wona alkhira diga tuba tubati ya zahirin ne ga gama tubati tubatin chayo wona alkhira amma ke buke ci ma ke ya ke ji hankali a wata kila waga cale wato a zane yau cale dai diga saka ji misali a wani kyukon kyukon ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو ta لا يبصرون ومنهم تاتي كافر كافر وهذا ما ينظر إليك wale be ku be ani nino wele gan wele we wele ya wale babon nan mun ki ma ji sila yanzuru ilayk daga abu ya ke wani wani ga san mana na kyukin gibawo allazi kuma nuka ga nuka ga yanzuru zuruna so daga na ya ke ga allazi na to amma ko ga ma'ana allazi yiji fahimta na cewa abu nan ga gaga daga na mausuliya shi fata ga minisiya ga yawan mu mu bon so asa muje ma'ana bayani kim ne sami wuna yana daga sakamakon wani ga to so muje ma'ana wannan ta ci da man yanzu rile ka zane za a ke ciwale e, ya ni da ya gube ya yi mafi a fahimta ta da nomiya in ba zane ya gwanci na wowu ba wowu walau kanu na yau shiru ne ka bu wule wadda kusa da ci ba ne wale ya yi a zaman dundu wato waga yi waga woke lamarin gaskiya lamarin nan emijiwaci ne emijiwaci ne eza jijina aje wuziri ya ci tacin a tun wuzi gagan bi ma ne da je chale ya etinye solution boya lamari jari a ah, a tun yi wuziri a tun yi wuziri aboki bo an kali dabwa eza ga yawo fan wọn takadan wọn fuladan wọn tikila wọn abebe to efi efi wọn ko wọn bagba wọn ẹda wọn da dan idan ya wanko a ma hankali da ba da musu ko zane da hankali na da yin yadda ya dawo إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون inna Allah inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a lalle Allah wai tidan don do binokon um Allah bi zallami lil abid walakin an-nasa anfusahum yuzlimu zan yi so dai titi ta sha binokon min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi hadisi kudusi ya ibadi ya yi mujmiji inni haramtu zulma ala nafsi binakuti mulaji haramu ya titace mi inji so kai gayi waja'altuhu bainakum muharrama bima binakunti na lajin haramu tsakani gobe da ji fala ta zalimu iga ci da jibi na kumare iga ci da jibi na kumare hadisi da zada ba daga ya ibadi ya wushi miji ma ya amalukum musiha lakum e tunaji ya gano na da ya fili ta ìtàkẹ́ ẹ̀kúnṣẹ́ ládàbìnrin ìgbàgbé ìyàzàn dọ́ndọ̀ mí nébò ọmọ wòjẹ́ da khairan fẹ̀lẹ̀ ahmadilla zanaga tún ìgbàgbà alákhairu ní dájú ìyàsókó ètò olónú káàyò ìgbàgbú dánwọ́nà ọmọ wòjẹ́ da khairan zálika zanaga tún ìgbàgbà méjì ní díyàn alákhairu àná sókú tún ìbí àti fàlàyé ìlú mọ́nà ilà su kai yi tunan din da kuma a walakin da nasa an fi samun ya zulmi a cikin yi timin a binanku a cikin yi na bin na agba kurani a alkhairu kurani ka ci tace a cikin yi na buga haji sadaka na ladan sadaka ka ci tace a cikin yi na buga haji na fila ya yi tukur kwata a cikin na buga haji hanyar a ci alkhairu ya tuci ka ci tace a cikin mai ke lamina da fiye tunan ba su kubu a ce dai gaba da ya tunan ba su kubu na'am ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم ويوم يحشرهم tafoye bena wana na Allah ta baraka ta ta'ala wa da jama'i kwata ali ta kwata ga ku ya kana a da jamfan kiyama fon shiga da bi ka allam yalbasu cewa ga ta ba fi ni jo to da nan ayya illa sa'ata ko dai da tunafi da nan dai awa awani kawai minan nahari yayi gidi fon shiga da dai bayan ya gbada gidinin fi jo ne kafin ji jo ne buwi eh bai ya bada gidi na munafiki jin jo na yi buwi a ciga mushriki bata bai ya na jin jo na yi kiyama a fe lele gaga asa ijo to to man ga yi lona awa ni ga ija itike ja eh ka ne allam yalbasu ila sa'ata min an-nahar alaysa kullu bayanu bi jinna idan suratu ta wa ga wa yawma yawma yunfaqu fi sur ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة أني كافر إذا لم يفعل يجب باكي يا مبون أسائل وانتو زمبا يمانا ngafu buwa yifiyo so ko ga nahnu alamu bima yaqulun ije kike fana fe jona muje fwa e ya jiyo ibi yakula amfani utarika ba ga boga da nike waya gana amfani utarika mutakpa ga waya gana nga be ga nga illa bistum illa a ye ga ga fo boy fe je bo kuji fo gwani ilo e jana nga fo ni zo ni maga we ga ke wa ga la so ko wa bo lu yi ba bo e fo e je na we ji pa we le pa ti da no ga do ku fi ono ko yi ti e mi lati so ko ba nga je fo ki amu nga baba fi so bogo ya mana wo ba ta yi tilan bayan su kowace gaga wa da ji wa da ji da yana in ga ya fi kiyama wa kuma ya kuma ya yi ka yi ji ta ji ba ikan ya tabbacin da su kwallo ya yi don nasarar mummi nuna kawala kam labistun fil arda adada sinin kawalu labisna yauman au ba da yaumin fasali da la'adin ah, fa kuke wato mai fe ijebo malaki jebi kafin ijina agayi adadiye ya na ife ijo na ai na yau ma na foyeni kawai ife ijo bo abu ba da kashi sai shi ya fode un kuto foyeni mi gucha ni fasali la adu wato giza ni je jini safi na gani aga malaika ya giza ni je jini safi na gani fana afe ijo ni un kuto foyeni mi gucha ba da yau mi sai shi ya foyo ta wa maji je dai je na ko ga dan do magaji fa kiyama ne daga nuje ke kwa milatu so ko ba no so ko wele ke futo so kwa tana mo ba mun to kutu wele ka asafu yemi wani qala in labithtum illa qalila so ga ye eh, ye fedu je do kunga ye fedu ya ma qalila deji wo ba ne ya uti do kutu ba ta ya kwa ko no go di jo ti go wa ko no ya kwa ko ti deji wo e lawa na ko funtu tal da ke ga fe da ye bana wage tu ya kpaku kpaku kpaku ya tun da ibe ja bana wage ji kpaku kpaku kpaku to wala gwa da dia kpaku na aje ki amana ibo ne ya kpaku wona da ya da ne eyi uyo ne mu de chaba bi fe ki amana chaba mu de zoba eh ebo go so ko nan ka alam yalbafu mu ganna kide ji jampai ki amo afe ga kí a fẹ́ gbìn ìṣe ọtọ́ àwọn òyò ní ńlá sáátà mílẹ̀ náà kéde wà gbọ́dọ̀ kàtí díẹ̀ gíngẹ̀ tí ó wà wà ní ìwọ̀ mí gídẹ́ yẹta ara fún ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ náà na tàti lokacin mutum wani igiya wani baba wani wani wani wani wani mai wani dana gogon wani dana nage wani dana masoyi wani dana ya ta'arafu da bai lokacin cika ake da shiyo wazo kada khasara alladheena kadhabu bi liqa'i Allah lalle za ga ne za ga manan ladan gugu be su ko a ile ga gule su ko ya ga manu yo ne za gube su ko ne za daga jaje dani na fani da wani eh wa yakunu al-insanu aidha ma mitu la sawfa ukhraju hayya eh ile kuma daga jaje dani shikenan su ko annan ki barayu da wa ma mota mutado so ko ga da hanci kada hasira a zuya wa ma kanu dina amma fa da ne ji da ba wannan na'am wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun ay ma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum ba wani eh? da in sharti ya cuci da bakwai ma na fiya wuce da bakwai yin zai da ku wai ma nuriyan na ka abe ke galawa ne da muhammadu na sallallahu alaihi ba da ladai na idon sa shi gane ji kafiri da mushriki gaja jari kawai ya azaba na ga lawa ya ya azaba wuce ciya bewa alibi ga yi nuriyan na ka ya lawuwa na da yawan yi fe ji mushrikin na jazaba aw na tawaffayan naka ko kuma igwara gwara yawai ija azaba da yawaya ndo yi gaji na yi niwe fa'ila yana marji hu e jike mai kafin gaji mushriki gaji a ga ci ija azaba ji da yawayo ibejin azaba da yawaya sai da wajen ajali na ibejin azabo kendudu gayi na a da shi da waya yi ba shi kuke ya mai suna sun mallawun shahidu Allah su kuma gungun ya jini alama ya fa'alu ne ce tuna jaru sako sako patan ita ce mun yi gaba na gaji da bi tuwaji na amu wa kulle kulli ummatin rasul fa idza jaa ya bayina hun bil kristi wa hun layu yuzlamun wa kulle kulli ummatin rasul al'umman don da ibe tuciwire su ko gabi na ya mace ga wayin min ummatin illa khalafiya na ne tuci al'umman dando su kwa tuci tu da ba kwa ba wani kan ba kuna fi kun da ummatin a an yi budun lawa wa tutani buttawun in ga zafa kiyama fa idza jaa a abe ke tuci a ga dabe yi na kudiya bai na bil kisti ga hukunci ji tsakani ya tuci gawo bai jama'in miji su kuma ji hukuncin na ji bil ya ta adalincin wani a fi da labin tigina wani majmulu ku biya bai nan a ga hukunci ta tsakai tsakana ga bilkis ya ta adalci zai zana jin ku jinci nan Allah layu la yuzlamun ma ta bi na kun yana hadisi hadisi na da sai bukhari da muslim yana hadisi na ta zuwa ba nabi sallallahu alaihi na bai ga ga nahnu al-akhiruna as yi alumayen alumayin wi alumayen karshe yau iga bezu mai alumana ji ke kwata na ko bi ma'ana alumana ji ke cijin ya na ashi zo kwata da yazo ici be bezu mu amma iga ya asabi ko na yawmal kiyama iga ya zane ja shi zo nunga zo kiyama ne ido shi ba kiwo ido shi ba ya alkhairi kwata iga doko da ne ja da ni jenna eh yi maga shi zo iga ta fitibo Eji karatu gai ga ni ma ni bu mu ni ga ji fuki ama ta tallo a ta kaumu eh aluma ni sallallahu alaihi wasallam ta bubun coco a ga patititin gina ba ta aluma ne kina jada ta ko annabi ga al-mabdi yufsalu lahum qabla al-khalaiq to shariya ya aluma annabi mu da guji kafi ya ji aluma ne ki bata no so nasi da ji tabbata ne ji bidan gurkoina ga aluma da bude daraja aluma ne da Muhammadu kemina ataba da tuca mataba da tuci ataba da annabi ne da daraja ne da Muhammadu na ne so annabi wace ga aluma yi mun wace ga annabi da alkhairi ga aluma yi da alkhairi ga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasatiya ne jini fi hakiyo al-afdaliyya na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون عليك كافر كان دو هاجي بين قيامنا agaga hukunci ta tsakanin al'umman dundu da tucuye da na tuci gaibe na fiye hukunci a magayin bayi jiye maga yi mafaro muna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shijo ga a cikin hadis mai duniya daga mun gabe wa gacin annabi musa ba sun al'ada shi wuta wunda kike annabi musa kashe annabi musa ne kike wuta mai ba hukunci al'umma annabi mun daga ka hukunci je alai da na ga yake ga jin da na mushirki da kafiri daga wai da mata hada wa alkawar tun na ma facin mawa da biyo in kun tusa da ki ya musulmi ya gada gaskiya na ya dai kwanna fondo a gaga kiyama ti facin majiwo a majiwo gaga wujani na'am قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون kul annabi ga gagala amliku li nafsi darran miji mulki ya ti taci ne gumbe cewa bi ma'ana midegu na milakya ba ya ti taci mu wana egun afe gbeyin mi ukan ba ya ti taci mu wa sun ga ba su ko wala fa miji mulki ya to amfani bi ma'ana amfani na labiya na na mi muhammadu ya ti taci mu wa sallallahu alaihi wasallam illa ma sha Allah sai na ga ba su kun ci jina wa ga ne egun ato ni so koyo wagale na amfani da ci je so adana ni majina Kala ya ji ga kano na annabi ji ma'buda abidu annabi yo rasul muttaqin rasul abidin lillah muje wi ba wuke na ya ji bautan so kona zana ga wunde kaba yewwa wunde kaba amfani na za mu ca yewwa ma yewwa so soko buji unga de kaba ya unga la bu chozo nga mai amfani ya zo nga nun budu nga kuyi mu ya kulli ummati ajal al'umman do ma da iyaka eh zane ji shugaba to na al'ummoci ka ka ka ka kai kemina da chabana so kuke azo bala da dai ọgbọgbọ otu alụma ito yi ito da ihe aka efu ebe dị ọ na anyị bụ a ga idza jaa ajaluhu lokacin ma ajali zan do ga dabi ya ku ga dabi ne fala yastakhiruna sa'atan a tafando da mana faya kan ga yawa nina sa'atan ba wani daga dole ne tiyan sa'a awa ne da ya fi na fina ba mai jini fi ka kawo wa laula zatan kawai ya ba ni wa fata wala yastaqdimun wala yastaqdimun adake makula biya adiye lu bai wa ɗan eh, afajali zakula tun kan zai gagan su ko ajali ajali ajali fún bẹ́ wọn àtọ́gbọ́ gbogbo daga náà wọ́n yí na náà ajali dàbíyàn ìzàyájà fẹ́ tán fẹ́ tílà ní ó ajali tuntun wọn wo ni tuntun bá wọn dán ń gbà wọn káà fẹ́ gíṣẹ́ kan yí ajali wọn káà sàwọn mọ́ṣe náà ń láwọn yàn tùbánúgá pa wọn wọn máa fulila zuwa a shiga wala istakhiru na sa'atan aka ke ka lokaci latuwa lokaci latuna jinkirin na ci damba biya egbon na ci damba nuju wabe na ka doktor je kama kwace gaya ka ga gagara yi wuce gaba fa gama fa su ku yi lokaci alkhairi su kwalu ga yaji asara ya bi mu a ibo lokaci ya gya wannan bai gina jinin su kwan fide ko baya ga bayan alkhairin su kwan bai ji bai jomu su kwan bai ji ba ja da mu kwan bai ji ba ja wa mu wani da gurin ne jibo su kone gina na su kwai da ta ta mai gina bai jannatu firdausi ne ga ga abu kwa ta ta ji daidai na gawa mai yi suko ba dai yi nga mejo nga mejo ndo e ga ga abun nan ko yi jin ci e ciki cici ona ke boy mi wo to bai mu to e ba so ko ba ga ba so ko mo faga ne ni ba ci ni ba mu ci ah ide ga jeji na ji dan ko yi ki batu ya yi ilimi ẹ̀jẹ̀ ń ṣìṣẹ́ láyé yà ta ike kó àdáyé yàtọ̀ anida wo shiru shiru arbe fọ́nà tàbí fọ́nà karatu ci mọ́wọ́ bayani wa nutu aya biya a kurji watakila wa galo ba mun ci koji wa da bayani a jawo ba don agbincewa ga dangane da adada na jiwa bayaniyan addu'a awa a ji barayan addu'a na da da jin takada ji da zaga yi wa addu'a yi ba addu'a bare to ya ji amfani da damar ne na yi bukata gbata alkhairu na su kutu albarka ya wuce na jigba gbogbo ya nuna mai gani su wangi wangi a nabi muhammadu na jigba ya bayyana su kula bukata ya zandun da ya alkhairu horo bacci wani ne ban so insha Allah mai ji alkawari kun ga ba su ko kan da mai tuga ba ta taci mun bon ga ba su ko ya bai ta ya ba da ne zuwa duwa nan na ta ya fe ko ga ba su ko su kuma mun fi goci to yayin so ne ba ta taci nan tuni ba ba da fatin su kuma mun fi goci ya alkhairi na ne baccione di da ah non ah. Şafir. Er İnşallah. Bismillah. Subhanakallahu ve hamdik. Şerhan la ilahe ila ent. Estağfurullah. Tübü ileyk.